zai samu bakin kabarin nasa yana hitowa ga yan rakiya zuwa zuwa wani taron da kiyama sai a ce to yawa wannan rana ce kuma ce yin shira na ga ga mamanka bakin kabarin abubuwan da muke yankawa da na cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce azimu wa haya fa innaha ala sirati manaya girma ga dabbobin wanda za mu tada masu tsoron Allah zuwa wurin Allah bisa abun hawa wanda su gulmi jirmi ne ila ne wuri wurida su ko mutane za a kora su ƙasa suna taya wanda ba ba su yi amma dai duk musulmi ya tashi da abun hawa ko bai taɓa laifi ba Allah zai bai tattala abin da zai hau ya ji ya hau bisa shi ga mala'iku sun darbe su suna cewa ha za yau wannan wata ce rana allati kuti tu'aduna wanda cikin duniya ita ce ranar wanda tun bakin kabari an tura da yaran kiya su ɗauko shi ai kaga tun sannan ya fara ganin alama ku sha eh? kaga a ranar da ake muku alƙawari ce ai da kai ta kai shi kai lafiya ga ba ma ma tun wannan na da wannan na baya ana an ba da kiya Allah ya razana babba ba ta ba ta samun su musulmi haza bayani wannan bayani ne aka yi da jami ba zai min albazai daga isa da bayani gurbin nan na bayan bayanin nan da jaji irasu min na da wuta bayan ce Allah ya tsira malaika hamu a nuna la kuma asisa wa hum bi mashhadam khalid ko sai aka ce la ya hadu

wakila aka ce a kan ta kabilu malaka za ka karbe su ala da bil jannati ka sa ko

wanda ta suratul isra'i take gaya mana tana cewa kullu insanin alzamnahu qa'idatan fi wulidi wanda kuruji da yawmal qiyamah kitabun yatahu to yadda ake da wannan daga ne ba za a kama samman da duka baki da a sama da aka su baki da yadda ka san ana ana da tabarma ana da su shi da baki da ba shi da sa wato dama yin sa da kuma sai kasan ma ana da baki da ita ma kasai ba bisa ita za ta tashi kiyama ba Allah na tare mutu ban dana garabu gaira larani wasta mawat wanda za a canza wata kasa a canza samai wannan kasai saboda an yi abubuwa bisa ita marasa daɗi wata za a canza samman ma su za a canza ka aiki jini wanda mala'ika ke da ɗaya jami ta ka da aiki ne da rijali kama bala'ana a wani hari kamar da yadda aka zo ɗaya ɗaya haka za a koma ma Allah Allah na cewa laqad jitumuna a kama khalaqnakum awwala marra wa tarakatum ma khawwalnakum wara zuhuri haka kuka zo dai daya kuma ka zama kuma dai daya sai ka ga kuwa ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan kuma wannan ya wannan ya wannan ya ba dai za كنا كنا كنا وإذا مدنا لما لما وجودنا خلقا جديدا إذا مساك الحساب والكسب فكل ذلك حاول أو خلق مما تكون في صدور ولك يقول لك سنيا مثل الله كده وأدمنا عليه wannan alkawari ne gare mu cewa sai mun tare mutane haka yake kowa zai kada ina kunna fa'imi mu mun zama su aikata haka ma ba da na abin da muka aikata yadda mutum ya duniya ya rayu bai zai zo ba to haka kuma zai haka za a tana da cikin kabarin ولقد ذكرنا في الزبور من بعد أن له غير الصلاة فاجر السؤالون كتبنا حقيقة موضع من رمضة من تفتح في الزبور cikin littattafai bi ma'anar kitab ma'ana dai littattafai ai abin da ake yi a kutubun da munazzala littattafan Allah wanda ya saukar akwai wannan rubutun a min ba da zikiri bayan ja mutum kitabi aka da aka muka magana bi ma'ana mutum kitabi alladhi inda lahi wanda ke Allah ta yi mun la kuma ya sha ko sai bi sai ce wa inda hu ummul kitab akwai wani littafi akwai da abin da ake shanewa akwai wanda ba a shanewa amma asalin sani wurin Allah shi yana to Allah ya riga ya cikin littafan da aka gaba gabata wanda ya saukar kuma ya tabbatar a cikin ummul kitabi shine littafin sa yace da arba ita kasa aljanna shine aljanna yarisuha ibadi salihin bayina na na gargaru shine bayan Allah na mutanen kirki su ne za su gaje ka am wannan ko ya gabe da kullu salihin duka mutanen kirki ki kullu salihin ko kowane mutanen kirki duk musulmi zai shiga aljanna ba dole wai sai a ce sai ka zama wani wani ba ko sai ka zama annabi in dai wai malamai ko sai waliyai ko sai annaba a duk musulmi kowa da shiga aljanna nan zai yi bayani sosai ne ga yi shahada Allah ya ilaha Allah kana sallah kana azumi farallan kana tsaye da su to insha Allah kana cikin salihan bayi za ka da aljanna sai dai ba mai san tantance gonan duniya ba mai san a yi shigo kowa yi ya zama shi ne shi ne gaba yadda ba ka nan duniya abokin ka wuce ka wajen gida wajen mata wajen mota sai dai kan abu ya ka kai kai ka dama can ma ne kokari a nan ka wuce ka da an wuce ka can wuce ka dama ka aika da can ma wuce ka riga wuce ka ke ko ya cewa am am wannan ya gan duk lisali cikin duka mutum da ya shiga a jan da wannan al'umma da wannan ta daga al'ummomi ba a sai a aka haifi ko mai annabi da shi ya da على الإيمان وأن يموت بالإيمان بذلك الجنة الذين آمنوا dubara da za a yi tun da ya muke na in da kawai kana masu biyu alhamdulillah ya fara kakari sai kuma akwai darajoji ba zai gaya akwai darajoji ko mutum kowa bai san kasance kowa so والمعنى معنى أن المؤمنين هم مؤمنين يرثون الجنة أنا قال الجنة ويتنعمون فيها أنا لا ربا يرثها عبادي الصالحين suna ga a gidan da daga kai gidan baban ne kai taka ba ne ba mu ko aka ce ya hito amma ha mu ko kai ka gidan mu ne daga fa kala tana amuna fiha suna da cikin da ala kadari amali amma kowa yana zama gwargwadon aikinsa wa qadara ilmira an fassara aljanna aka ce mata gurin gado tilkal jannatin lati nurisu min ibadina yace man kana tafiya kaga can ma mace ta gado لأنه ملك مستمر ومن ملكي ne wanda yake madawwami ya fi min gaira ta kasire wanda za a ba mutum ba tare da ya tala ba don ba da za ta je ta tala a nan ikirin abin ba ba ta. tala a kwana ta yi cikin yau ga mutane na gina hotel ɗin kaje wani mutum zai gaji ma kwana ɗaya abin ya gagare ko aljihar

kawai ran nan malam sai ya mace sai eh, wani kawai ba shi kuɗi na mm. gani kada shi mai da gurin bai aikin gwamnati ba bai tsaya zuwa haka kawai sai samu ita ma nan haka ake samun da ba tare da an yi wani gane ya kanka sallolin da kai kuma yana ɗauki sallolin da kai ba wani abu ne sallar da kake cikin an ɗauka ba ta wuce minti talatin ko ishirin ko ta yi a ta kasar da kake cikin rana kai awa ɗaya ka gani ko sauran awon ka kuma kake wajen ishirin da da ɗaya ta ga duka saboda gama kake ko kuma da wani abu ne wa ma ma ma ma ma ma ta da ko wani ma wanda ya da aka sa kafirci ba ya sa rabo kin jannati nasibu ba a ce da aljanna ya annal domin ita aljanna azizatun inda Allah da da girma wurin Allah fala yubiha ya adai ya ba makiyan shi aljanna ba Muhammad Kiriya amma ita duniya ba ka da ko zalika kafin ana iya bara ta ga kafiri ya adam da sadiha inda dan ba ta da kima wurin Allah sai ba sai ba musulmin sai ba kafiri kuma mutum ya lura wa'anda ba su da imani ma sun yi da sun yi dama ba Allah ma ya ga da yake dan tunkula ma ana musulmin ka kuma shi yasa ba ki da rarrabawa in nan ba musulmi na kakarar da yawa da kuma musulmi da ɗan tura su cikin musulmi dan saboda kan a yi ta ganin da wurin kafirai da abubuwan kafirai su baki da wala la yi kuna nasu kuma ta wahida da da Allah da manyan kakuru bin rahman da buyutin musu kuma min babani kuma hari da ala haya zahabu wani buyutin mu abuwa ma wasu ruran ala haya ne ke wasu ruba bayan kullum zalika lamma mata ba haya ne wala kira inda rabbika lil Allah ce yin cin gudun kan mutane a koma duk kafirci yake ya ce da na ba kafirai gidajen zinari da azurwa mu sa masu ta fatakan da zinari da azurwa kai da rawa su ta nuna da rawa su kawace kawace su wannan in ba su rabansu ne suna nuna ya ce wannan ma dai rayuwar duniya ce ita da yana tana can ta masu tsoron Allah ce a gani ya ce gudun kan a koma da aka kafirci da zan kai zuwa da je su yi wani balla wani wani ne ke shi yanzu ci ya samu kuɗi shi zai yi sai sayyidina ali radiyallahu anhu shi kafiri shi ne cikin azaba ba cikin ni'ima ba nan lahira nan duniya cikin ni'ima yake shi musulmi shi ne yake cikin ni'ima nan duniya ko mi aka bashi in an hada da abin da za a bashi can lahira to cikin wahala yake yace kakan kana cewa sun gane da wani bai rubuta yace kakan kana cewa duniya ita ce su ko musulmi kuma a duniya su jinin mu'mini wajen na tilgari gari ya da zai ce amma ne da kake kai jika na gari da ne ma ta isa ya ce in an faɗa da abin da Allah zai bari can duniya can lahira ai ai ai cikin kurkuri kai kuma da ikon da za ka samu da azabar da za ka samu can lahira ai na ko cikin wahala kake cikin aljanna kake wanda an aljanna wanda shi ne kashe shiga aljanna shi ne a janna za a ba shi gwamnatin duniya sau kaza ya ga ta san ko wani ne gida ga sun ka yau ƙarshen kutar da shiga aljanna shi ne za a ce je an ba ka an ba ka duniya sau kaza faɗin duniya ba malaka biyu ya tashi da fakafikansa ya yi yawo cikin inda zai inda zai zai zauna amma ya kada shi ya shekara sha biyu na abokan zai zama ka gani ko ai ana da cewa idza ra'aita samma ra'aita min ilmin mulkan kabira kai ba nan gina ake nima ba in kana so ka nima ka je lahira can في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا cewa da cikin wannan bayani da ake makuna alkur'ani din nan da ake mana duka baki daya wallahi isarwa ce kifaya isarwa ce ni dubulin da ta cikin shiga aljanna duk wanda ya kama abin da qur'ani ya ce ya riga aiki da shi to zai kai shi shiga aljanna liqaman abidina ga mutane masu bauta ga Allah abidina masu aiki ne amma da za ka kama da aljanna hanya qur'ani da ka kama abin da qur'ani ya ce kai kai abin da qur'ani ya ce ka bari ka bari Allah ka ce ka tsaya ka tsaya in ka ce ka tsaya ka tsaya sai ka ganga cikin aljanna ka ji dadi duniya

kusan surorin da surorin da in kana karanta cikin zuwa su zama mutane da suna iya mimaki ba a shi gani qur'ani yana Allah ya da shi wani abu da zaka ga cikin ka lura ana ana sa da mizani cikin ma'aunin da nauyi a samu tafiya a samu da shi wayar tani man hawa ana samun hawa da shi da da cikin darajoji na darajojinta bakin ayar alƙur'ani dama za ta cewa ikira'a warka ko ikira'a warka ka karanta ka ba ji abin da ka karanta har da ce na alƙur'ani to za ka samu daraja a ƙarƙashin aljanna surorin da ka har da ce bakin darajojin da za ka samu irin ɗaukakar da za ka samu ana samun kula alƙur'ani shi ne ya samu daraja a

lahu fi rahmatina wa adhalnahu bi rahmatina rahmatina in an yi jami'in su aka yi magana su wa isma'il wa idris da malik ibn kullu min sai Allah ya ce wa adhalnahu in an yi jami'in su ai jami'i a ce mun shiga da cikin rahama to ga rahama ne da Allah sallallahu alaihi wasallam wa adhalnahu wa ma arsalnaka ga suna ta an ce alam wal alam masu balla abin da ba Allah kai ka Allah ko komi rahama ne manzo Allah rahama ne ko ai ka ga ta alhamdulillah da rabbil alamin ko eh, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lil alamin shi wannan rabbil alamin shi kuma wannan lil alamin sai rabbil alamin shi kuma wannan lil alamin rahama ne ta Allah yana cewa ana rahamatun mudar ni rahama ce baya yake al'insu mutane da annabi duk kai ne gare shi ya da barra kirki ne ko ne kai ne gare shi mumina mumini ne ko ne kai ne gare shi la'allahu raja'a in sababi ya fasiku domin shi gafiran ma rahama ne Allah rahama ne gare an dauke mai kisbe ma saboda manzon Allah an dauke mai shahi halitta saboda manzon Allah wa halalu istisali lokacin Allah da mutum ya wani abu da yanzu ne yana yi gane mashi kafirai an shaye sun goma a nan da mutum ya saɓi Allah ran da ya saɓan to san da ya saɓan sannan a ba da ya Allah ko a gidan shi ya yi a gani kuma kai ka yi kaɗan ka Allah ya yi sai ka yi wani dan Allah na ka roƙa mun Allah Allah mun Allah mun Allah kai kai kai ma kai Allah ya ce kafka hidi Allah ko wancan sai sun zo sun gaya ma kowa kuma sai kowa ya gani ya yi ka kan kaza sai ya zo da zai ce da Allah ya ka kaza ka roƙa wa Allah Allah ya yi sai a ce to to yin gyara ga guda ka gani ko babba irin ta ko yin da nan ta ko ko tsagauri ka ka gani ko rabin dukiyar ka ko dai ka biyu ka ba da shi guda ai wani jama'a da suke wani sakamakon ce sai sun je sun kashe kansu ko eh? mutum da labarin ko baka tura musu ko ka kaba ai kai ka ga ko ka ce wanda suka yi laifin da su gunna wanda su laifin su kashe su mutum ya kai da kuma zai zara sai gaba ba shi ko su nike shi ko kan shi ko kan shi Allah ba mu iya ba ya ka ba sai an yi ne sai ka san ko duhu aka ce ba ya wuce duhu in turko da sai kun haka sai da aka kai sana aka aka aka aka a cikin masu kuma yanzu da saboda rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ba ta siya kaga kaga ba a shayi ba a maida mu gini ba ba a maida mu fita ba ba a maida mu komi ba ta abin da muke mun yi wanda ya ba can suka yi mun linka si amma saboda rahama manzan Allah ba samu wannan ba za mu yi da za mu dauka cewa to Allah ورحمة عينا كما رحمة لكما يمس أنه جاء بما يوجب الخلق إلى السعادة والخصومة dan ya da abin da yake shiryar da mutane ya zuwa sa'ada wadda take babba amana qur'ani Allah ya qur'ani wanda da kaga alqur'ani kabi abin da manzon Allah ya ce za ka samu arziki wanda yake babba amman amana ni yi imani da manzon Allah shi da a malaikan da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace Allah manzon Allah ya yace Allah ya ce mana rahama ni rahama ga kai baki da a akan kai ma rahama yace ya ma ai ni ba wata ta zama rahama kama ta samu rahama rahama yace ai da ban san ba da muna tare da shedan iblis yana tare da mu cikin aljanna yana tare da mu ka ba mana gari girman shi wani wuri ma shi ne shugaban mu wani bada amma aka yi abin da akai muka ga an ashe an kore shi ya zama da anan ne duk sannan sai muka yi ta kan kowa mun ta mashi to sai da cikin ayoyi ni kai ya ba samu zuwa ba sai da Allah ya koka da aka zo da wata aya nan cikin alƙur'ani wanda na kawo maka Allah yana yana ci yana aiken da yawon yana girba mana cikin aiken yana cewa mubarak sammani ya ce shi ne bai abin mi ne wajen mala'iku kuma amintacce na ne to ce man da aka yi amintacce Allah ya ce ban ni amintaccen shi ne Wani nan abu sai ta yasa kai ya ce to kaga bai cin da aka aiko ni albarkacin ka yan zamu. in ji wannan ai da ban ji wannan magana ya ce to ni ba samu aminci ba sai ka da kai ka ga ba kai ma ne gare saboda haka manzo Allah rahama ne ga kowa da wanda ya san shi da wanda bai san shi da mutane da aljanu kai eh, gashi ma dai Allah ya ce bil alamin rahina na fatan da karama karama Allah ya sauran bayani akan ma'a sallallahu alaihi da sallam Allah ya tabbata a ci gaba. Alhamdulillah. abin da ya fara wannan ke karatu da shi na wato jiki na ɗalar shaman ne ya zama samun shi lafiya da da dare yanzu haka ya da asibiti da la da ayatul kursi da niyan Allah ya ba shi lafiya da ta da Allah sallallahu alaihi wasallam.